والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين أعظم من أمر الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ليس هناك شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء إن الأنبياء كانوا يدعون الله رب العالمين في كل فلسة وفي كل لفتة هذا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإبراهيم لما ألقي في النار دعا الله رب العالمين وكذلك يوسف وسيدهم جميعا ورئيسهم وأميرهم محمد بن عبد الله كانوا وما زالوا ولا زالوا يدعون الله رب العالمين متضرعين خاشعين إليه منقطعين إن كل من أراد أن يرى الخير والنور في أموره يجب عليه ويتأكد أن يتمسك بالدعاء فإن الدعاء مفتاح الخير في الدنيا قبل الآخرة لكنني أخص هذا الكلام بدعاء ثبت في الترمذي قال العلماء حول هذا الحديث إن كل من أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الأشياء الخمسة فقد أعطي الدنيا والآخرة بحذافيرهما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اعتني ديني الذي هو إثمة عمري وجالتي فيها معاشي وآخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير والموت خير من كل شر كم خمسة أشياء إذا حفظ الله لك دينك الإسلامية فما الذي تبغى في هذه الحياة قال أحدهم ينبغي لكل مسلم أن يتمسك بهذا الدعاء لأنه كنز إن الذي حفظ وعزم له دينه بالله الذي لا إله غيره حفظ له وأعطي العثم من كل بلية وكارثة ديني الذي هو الإثمة عملي ما معنى الإثمة؟ هو الحلم هو الوعاء هو الحيلولة من كل الفتن إن كل مصيبة إن لم تكن في الدين فهنيئا لها وبها أما أن تكون الفتنة في الدين فتراه لا يصلي فتراه لا يزكي فتراه يرتكب المعاصي وبكل سهولة يركب الصعوب والذلول لتحقيق النعم النفسي والشهواني فهذا رقيق الدين بل والأدهى والأمر أن يكون يأتي أبواب الشرك بالله رب العالمين في كل فلسة وفي كل لسة بل وترون يرتدع في الدين أما المآتي فحدث ولا حرج عليه لذلك إن الداعي يدعو الله رب العالمين أن يحفظ ويعصم له دينه الذي هو الإثمة عنه العثمة الحب العثمة الحيلولة العثمة هو الشيء الذي يعصمك من الوقوف هو للبلايا والفتن ما الذي أصاب كثير من اليوم غير قلة الدين فأنت تدعو الله رب العالمين أن يعصم دينك الذي هو عصمة أمرك أولادك لابد أن تدربهم على الدعاء بكيفياته والطرق المتبعة المرسومة لتحقيق الأغرب وراء الدعاء الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لذلك ينبغي أن يكون هذا نصب أعيننا في كل حال وفي كل فلسة وفي كل لفتة ثم قال وتطرق البيان إلى أن ينفض له دنياه التي فيها معاشه والآن نعيش في الدنيا وستنقضي عن قريب وعن قليل لأنها دار فناء ليست دار بقاء والدعاء ينص أن المسلم يدعو الله رب العالمين أن يحفظ ويعصم له دنياه التي فيها مآشك تعيش فيها الآن لأنها مزرعة للآخرة والمزرعة عبارة عن المكان الذي تزرع البذور والبذرة لكن الحفاد لا يكون هنا هناك الحفاد لما قال تعالى وأترك حق يوم حفادي هذا حصاد دنيوي حصاد مرحلي حصاد النقل والتنقل أما الحصاد الحقيقي فهناك وما أدراك ما هناك هي الدار التي إذا ضيب إليها لا رجعة بعدها فهنيئا لكل من تمسك بالدعاء بكل الطرق السنية المرسومة التي علمت حتى نكون في مخرج من المآزق التي نؤايشها وتؤايشنا في هذه الحياة التي لا وأستغفر الله رب العالمين الدنيا التي فيها معاشنا ثم الآخرة التي فيها معادنا معاشنا معادنا الله أكبر إن الذين يقولون التي إليها معادنا بهذا اللفظ لا يكفي الصحيح فيها الدنيا التي فيها معاشي بالإفراد أو معاشي التي فيها معادي البعض يتصور أن الإنسان ينطلق من هنا إلى وإلى تفيد الغاية لكن الكلام كلام يتعلق بما ورد بما ثبت لا ببنت فكرة القضية ثم تطرق الحديث إلى القضية الرابعة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير الله أكبر أنت تعيش الآن أنت موظف أنت فلاح أنت أنت أنت أنت أنت طيب ادعو الله أن يكون كل شيء يقدر عنك زيادة في كل في أكلك وشرابك وملبسك وسكناتك وترحالك نعم وأي كا كا منصوبة إليك يرجو في كل شيء لا أن تكون أمورك لا تزداد إلا شرا تصبح في كذب وتمسي في الكذب وفي البلايا والفتن هذا لا يعتبر بهذا من الخير هذا دعاء عظيم كنز من الكنوز التي ينبغي أن نتمسك بها في كل وقت لأننا في هذه الحياة كأننا مستأجرون وأما قليل نغادرها إلى الحقيقة هنا كقاعة للامتحان الطلاب مع أوراقهم وأقلامهم والمفتش يدور بينهم في قاعة كبيرة وهم متهيئون متجهزون متأهلون لأن يفرضوا المداد السوداء على البيضاء كما يقولون تأحبا لكتابة الامتحانات ما لا ينتظرون النتائج الأخيرة وستكون هنا أما هناك الأوراق تتطاير في السماء تتطاير تتطاير إي والله يقولون الناس يعرف الكل الكل إلا في ثلاثة مواضع عند النفخ وعند الخروج من القبر وعندما تتطاير الصوف يوم القيامة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطة يقال خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاطلقوه لماذا يا رب إنه كان لا إله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا هميم ولا طعام إلا من غسلين لا يكونه إلا الخاطئون ما قال المخطئون الخاطئون وثمة فرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ هو الذي يتعمد المعاصي وبكل منجهية ويعلم ويدرك لكنه يركب الصعوب والذلول لتحقيق النهم النفس الشيطاني أما المخطي هو الذي يقع في الأخطاء دون قدر في قلبه فما فروق قال لا كل الخاطئون ما قال مخطئون الله أكبر يقولون الناس يعرف البعض البعض في القيامة في تلك العرفات الواطئة مترامية الأطراف إلا في أماكن ثلاثة كما سبق أن ذكر ومنها عندما تتطاير الصوم ذلك يوم عظيم لذلك هذا الدعاء لا ينبغي أن نتهاون بها واجعل الموت خيرا لك لكل شر لأن الإنسان بدلا أن يكون في هوة المصائب والمعاصي فالموت خير له وإن كان المسلم لم يؤمر أن يقرأ تبارك وتعالى الموت إلا إذا كان مضطرا فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة نعم خيرا لي ومن الأدعية كما في صحيح مسلم رواية أبي الدرداء صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة حديث إن كل من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قالت الملائكة ولك المثل لا تبخلن لأخيك بدعاء عن ظهر الغيب قال لك أيها الحجاج ادعو الله لي في عرفة عرفة عند المزدلفة وعند شرب ماء زمزم مثلا وهكذا فلا ينبغي لأي حاج معتمر زائر مسلم في الليل صائم أن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن كانت الآية في سياق البخل المادي لكن لها يعني معاني متفاضلة عباد الله الدعاء لا بد منه خصوصا في هذه الأيام التي نمر بها في البلايا والفتن والقلاقل والمصائب وإلى آخره الله الله الله نسألك التوبة والثبات على الدين والتقوى والإيمان وأن تعصمنا وأن تنجينا من الفتن وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين <coughs> godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa majidincin lamarin bayi na gantattu salihai Allah ta kunya mu cikin su ira da aminci su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi arkaka da sahabbansa gwaraza dakka taqiyai masu bin Allah sau da kafa aka duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran tashin alkiya ƴan uwar masu albarka babu abin da ke addu'a daraja a wata ruwa babu abin da ke da karanci gun Allah irin addu'a kenan kutu ba ta magana ce kan addu'a da alkhairanta unwani ce addu'a da alkhairan tare da kutubar lokaci ba zai ba da dama a karaɗe a tukwane filin da ke magana kan nasoshin ba amma ya ishe mu aiki Allah ya faɗa a tura mai lamba 40 aya ta 60 yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama da dakhirin Waɗanda suke girman kai an ibadati gabar bauta ne a shi roƙon Allah ma bautan Allah ne yace an ibadati Waɗanda suke tumbe suke girman kai suna jin sun fi ƙarfin waya da ba su miskinai ce za mu shiga wuta da dakhirin a kaskance a wulan to baka roƙi Allah baka roƙi wa ɗan wake da abin da zai ba wanda ya yi ka ya raska ba ka mutum a duk tsoron da ya gara mako ya aje ka a yankin da yake so ka zauna ya busa maka numfashi har farcen sosan kai ya ba ka, ba tare da makarin ba ka baka gululai na idanu a cikin socket wanda za ta iya kashe miliyan biliyan bilba miliyarat in ɗaya tafi don ka dawo da shi ba ka biyan koko shi kake masa girman kai da baro koko ba ka roƙon shi sai shi to ga yama waɗanda suke girman kai gabanin roƙona za su shiga wutar dakirin a wulafinta da su ba mu da abin da ya fi addu'a ita kan da sallah addu'a ga ɗaga hannu addu'a ce dan uwa mai albarka mai daraja addu'a ita mai. sai ya umar yana cewa ya Allah ina roƙonka in ka kaddare dan wuta ne Allah ka canza ni abin mamaki saboda albarkar addu'a suka ce idan kaddara aka mulmulo aka jefo mutum kamar girman tsauni albarkacin addu'a sai ta zama kamar kwayan gero kaddara kaddara ta zo amma addu'a ta kaka mata bai ba abin da yake addu'a mutunci ga dai cikin addu'a musamman ka roƙi Allah ya tsare maka abu biyar manzo Allah yana cewa ya ubangiji ka tsare min addini na wanda shine kyautaton rayuwa ismatu idan Allah ta rai maka addini ta hanyar kare maka aƙidarka ba ta shirka ba ka bid'a ba tsafi ba neman kuɗi ta hanyar jini a kashe jariri a yi tsafi saboda mulki kuɗi ya zo Allah ya maka gata ya tsare ka daga wannan ƙazantar ne kake nema sai kuwa kuɗi an tsare maka alkhairai da ba su da iyaka idan alhazai suka haɗu a filin arfa babban abin da suke yi addu'a da shi ne cikin musulun annabi ce mafi alkhairin addu'a addu'ar rana arfa ta ce yi an yi wannan tsayuwa yake mafi alkhairin abin da ni da annabawa suka faɗa a wannan ranar ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahu ala kulli shay'in qadir kuma bai ce addu'a ce ga waɗanda ke tsaye a filin arfa ba ga dukkanin musulmin duniya mafi alkhairin addu'a mafi rana mafi girma wajen cusa ma iblis bakin ciki saboda package packages na ra'ama da jin ɗaya da ke sauka a wancan nan lokaci addu'a قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذا ما za ta gaga ya mutu Allah bai damu da kowa in ba domin addu'a ko ba ka abin tawala ko daga hannu ka ce ya Allah har gishiri roki Allah har bawan magi roki Allah karka ce har wannan lalalalala sai dai ka roki Allah da babban masaki saboda ma'in da kuma yanfadu wa ma'in da Allah ba abinda ke gare ku karewa shi ke na Allah baya ya yan uwa masu girma ka nemi Allah ya kare maka abu guda biyar din nan musamman an gama maka alkhari da da addini na Allah ka tsare ni kuma zai yi wurin yi shi addinin ka tsare shi sai Allah ya tsare ka ya zan tsare shi ah abinda aka ce ina yi dai dai ba juma'a ba na wasa da ita ba na wasa da jami'i misali musamman sahun gaba gwargwadon hali yana abu kawai na karatun ƙur'ani zakka ina da hali na bayar ina zan je hajji ina da hali zan yi umra ina da hali in uwana na jini da na nesa zan ba su abin da aljuna ya kunsa ina da shi in ba su magana mai daɗi ku yi za ku samu in kun riga nema ku ba ni ban fi ku ba ku fi ni ba illa bai taɓa wannan ba zai gagare ka ba ba zai yi ba ne ka rasa abin da za ka yi wani malami ya ce tun da na san darajar addu'a hatta albasa in na zo kan kika yi sadaka a roƙi Allah ya karɓa ni ƙaramin addini na ya ce kuma ƙaramin duniya ta wanda a ciki nake rayar wannan gida na duniya duk iyawarka da kai kawanka idan Allah bai maka canyo da agaji wajen kare maka ita ba tana da santsi da yawa tana da santsi gidan jarabawa ce gidan cin kwakwa ce duniya za ka kuma ta tashi karewa ta riga samo kaɗai ta tsofe ta tamo wasu kuma na kwaɗayinta har suna kisan kai wayo Allah to roƙi Allah ya tsare maka cikin wannan hadisi wannan hadisi duniya ta wadda a cikin nake rayuwa na uku ya ce Allah kuma ka tsare min ta wadda nan ne makoma ta ke ya Allah saboda da an bar nan akwai can kai ka san illa babu lahira da sai ke ce ba mu hikima cikin rayuwa Allah sai ka ce me azanci ka ga mai karfi ya tushe da karfi yayi biji biji da shi yace ai abin da zai sannan kace ya kare da dama hikima kenan الله ياوت يا بابيتي الله بايا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تسخط فيه الابصار الله يقول كر كتوكا اقول كيف مالي الله عرفت نيتي لماذا اظن الظالميتي ينا جرنت نيتي ان ربك لبن لبالغصار يودا باب ونن تومين كبر متين يتر متهدي ya kwace dukiyar sai an kwace miliyan ɗari a ba kuma ya ci tsarki kuma ka tafi a bar nan wallahi ba zai ba kai ma ka sani ba zai yiwu ba da ba wani a rayuwar to aiki ka ma sai ka da nisa mutum ya zalunci ma kashi ya cuce ta ya ce zai yi tafiya wuri kaza ya zai zauna a hankali ta iskanci da matan banza ka ce tafi a banza hai haka an ya kuna zalika kuna ko ɗalibinka a makaranta ka ba shi maki kasa da abin da ya cancanta wallahi na rubuce ku ci da ɓoye kaya kuna tauyawa yana na a rubuce ku ci gaba da ƙarerari a siyasa kuna gara yana nan a rubuce ku ci da cin amanan abin da aka ba ku sace dukiyar gwamnati yana nan a rubuce kuma kowa sai ya gani kai malami da kake ba da fatawa don ka ja hankalin mutane zuwa gare ka in kana ciki yi kwanaki ne kuma ka ci amanan ofishi da Allah ba su jiyanin ba zai kafin kowa ba ai abu ne yake a gama aikaci da zai je a makare ya kuma tashi da wuri yi ya kai direban mota misali da za ka ce alaji za ka tafi lagos na mota ta cika kuma karami babu kowa a mota ya karbi kudi ya soke a neman su a ransa ya bar fasinja yana ta wulkata wulkata da ido a cikin windon mota ba ba shi kudin shi kuma ba tafi ba shi gaba da ya kai telan da za ka je ka yi ainihin ɗinki rabon yi ka tattara ka je ka sake ɗinkawa ka sayar madadin ka mai dawa masu abu abin da rage yi ya kai mai tallan mai da za ka yi ciwa cuwa. ka hada da mai kyau da mara kyau yi in kana son ta yi dai daɗin to inna alaikum la hasibi kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu to wancan lahira da zamu je zuwa gare ta ne an sofin ke cewa Allah ta tsare ni ita abu uku kenan addini na duniya ta lahira ta na hudu sai shi Allah ka sanya mini rayuwa ta duk abin da nayi ya zama ƙarin alkhairi nake زيادة في كل sa تسئل ya zama إذا ما قارن الخير من أنا أنفعني أتي كل شيء قارن شر ko asusun ajiya ne a banki kullum kana bukatar ka dinga ganin credit ne ba debitin ba ba ka a ce an gaftare maka to ka wannan addu'a ya Allah ka sanya ainihin rayuwa kafin da mutu ya zama to duk abinda da yi ƙarin alkhairi karin alkhairi yi ta kayan alkhairi yi ta jida yi ta jida saboda can za a kai a adana maka da kamata mai wannan addu'a ba ɗaya daga cikin malamai su abin nan guda biyar in Allah ya tsare maka su ya tsare maka duk alkhairi addini na tsare min shi dina da nake cikin a yanzu Allah kare min ita inda zan tafi lafiyar ta tsare min ita Allah aina da suka ba shi ajiya wala fazu inda hul iya. ajiyar kun Allah ba ta tozarta kuma ya ga daga cikin ciki addu'a cikin dare ka tashi mutane na bacci ka roƙe shi kuma ya ce zan amsa mu kai kuka gaba gare shi ka san miskinancin ka kai ka san rashin kirki kai ka san rashin kyautawar amma ka roƙe kuma kai yi ne imamu qatada yake cewa ubangiji duk da kafircin fir'auna da shi da hamana ko kuma shi fir'auna amma ga shi ka gaya ma annabawanka biyu musa da harun ka ce da su faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allar da zaka wa ku gaya mai magana mai taushi mai yiwa yawa azu ko tsoraci Allah sai ce subhanallah ubangiji in wannan ita ce kausatawarka da fir'aunan da yake ana rabbukumul a'la zan yi mamakin kausatawarka ga bawa da yake subhana rabbiyal a'la shi wanda ce ana rabbukumul a'la amma kai a tausasa mai to na yi imani bawa da yake kai ne rabbiyal a'la za ka tausasa mai kuma me ke faruwa sai mu kashe darare cikin bai shaɗan ya samu kusan kashe dokin su kuwa ba haka magabata suke ba rauni ya ci mu ya sa fasar ya ɗaure mu bacci bacci bacci madadin a ce kwanakin na masu tafiya kana da kaso mai tsoka kana da time table da duk akaɗa a raya sai ka tashi koraka a biyu kayi da yawa mai duka kukanka lokacin da mutane ke bacci kofarsa ba ta kullowa addu'a na kai ta samaniya zuwa ga ubangiji ba ta da iya ka jirna addu'a ya karo shi ya Allah addini na duniya ta lafira ta rayuwa ta ta zama kullum garin alkhairi sannan ka sanya min mutuwa Allahu akbar kariya daga kowane irin sharri da sharri ya kasu za a yi tsarin imani ya Allah kare dauke ni zuwa gare ka na wuta daga fitar bar ma Allah wannan shi yasa lokacin tafiyarsa shi yasa naka alkhairi la haula laka wala quwwata illa billah wannan hadisin hadisi ne hasan na biyu yana cikin sahih muslim hadisin abu darda da mama ta fa ummu darda المنافقين كتاب الدعاء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار النبي رسول صلى الله عليه وسلم دوان دائما تنقوان شيء الدعاء عند تنقوان ناشي بايعا كما كان لمثال أبو أنك روكا كان الكرك ما تنقوان كرور الدعاء يا إذا إيمان كان وانا تروكا من الله karka ce a ah, roƙa mai musamman ka yanzu mutane da Allah idan ka je filin alfa idan ka je tsayuwa muzdalifa ka za ka roƙa min Allah karka yi rowa in kai rowa kai makan ka rowa da ka daga cikin hanyar da ake amsa maka addu'a dan uwa yi ma dan uwanka addu'a kan alkhairi da ya sa gaba kowane alkhairi in ma sharri zai yi ka roƙa mai Allah ya kautar da shi gaba da shirin ba babu alkhairi gare shi wannan shirin da ake yi shugabanni addu'a su kasance da shi ƙasar mu a yi mata addu'a wannan kusan shine abin da muka dinga gaya ma duk wanda muka haɗu da shi a filin arfa a ko'ina ku yi ma Najeriya addu'a tana bukata tana bukatar spiritual surgical operation operation irin na imani ba ta da lafiya ga hadirin na murtukewa sama ne sharrin na kulluwa makisin na tsara shida amma ina laifi mana illa ma ta kaba Allah hulana wallahi sai alkhairi sai da rike Allah roƙe shi ga mai bukatarka ta cikin dare ya zama nasira in ta zo shan ruwa ga mai bukata halin ake ciki muna bukatar za ka je kasashe na duniya suka ce ina ma ce najeriya ce wannan ta ga ci gaba abinda bai kamata ya fi ƙarfin ku ɗan wannan ba su yi kwari ba sun wuce saboda bukin zalunci an aji allah gefe an gafara shaɗin ya fi tsare kai ƙarya ta yawaita munafinci na cin karin karansa ba Muna munafiki ana ce da su honorable ko excellence na ce an bai da su baya faɗin gaske masu kai kana goya wai saboda tsoron mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. يا رب العالمين واحمي حوزك الدين يا هادي يا سلام آمين. اللهم من علينا بالهداية اللهم انقذ نيجيريا من الفتن والقلاق يا رب العالمين نسألك السلامة يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين والمنافقين اللهم رد ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله